sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba bakwai ga watan Afrilu shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baballe da kanun labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus. Majalisar zartarwar ƙasar Sudan ta amince da wani kudiri jiya talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila. jiya talata amurka ta sake jaddada kudurinta na kare ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta kanun labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan shari'a ta fara yajin sai ba ta gani a fadin najeriya yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada amma ni a gani na yajin aikin da johnson suke yi sun yi gaugawa ibrahim garba tsohon jami'in dan sanda a nan amurka ya gargaɗi sabon sufeto janar 'yan sandan najeriya usman alkali da ya yi wa aikin 'yan sanda gyaran fuska dole ne sai an yi wa tsarin aikin polis Najeriya garan babu ne yadda ya kamata. Tun da polis ba zai zamanto ya wanzu ba ko ya kasance ba tare da al'umma ba. Kuma al'umma ba zai yi a ƙalisa su yi zaman kara zuba ba. Bayan haka Murtala Faruka Sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin. Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani. wanda ya ce nan da sha tara ga watan mayu duk wani mai shekaru sha takwas ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin sanarwar shugaban kasar tana zuwa ne yayin da ake kara samun waɗanda suke kamuwa da covid-19 karo na hudu a kasar wanda ake kara samun masu harbuwa tsakanin matasa biden ya yi gargaɗin cewa ba mu shawo kan annobar ba har yanzu muna da sauran aiki da zami har yanzu muna fagen fafatawa da wannan kwayar cuta na a mutu ko a rai majalisar zartawa ƙasar sudan ta amince da wani kujiri jiya talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin kasar da Isra'ila a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diplomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da kasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayan nan da kasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Maroko wajen soke dokar da ta hana kasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. A shekarar da ta gabata a kasashen Masar da Jordan ne kaɗai a cikin kasashen Larabawa suke mutunta ɗiwaicin Isra'ila. Kafin wannan lokaci an sanya takunkumi mai tsanani wanda ya haɗa da tara mai yawa da hukuncin zaman gidan yari ga duk waɗanda suka bijirewa dokar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada ƙudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta. amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran kiev na neman a hanzarta ba ta damar memba a kungiyar tsaro ta nato sakatariyar yada labarai ta fadar white house jan saki ta shaida manema labarai cewa mun daɗe muna tattauna kan wannan buri tare da ukraine lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin ukraine don ta shiga kawancen sojoji na kasashen yammacin duniya saki ta kara da cewa suna goyon bayan ukraine sosai amma wannan shawara ce da kungiyar nato za ta yanke Ukraine tare da Amurka da sauran kasashe kawayenta na yammacin duniya na ci gaba da nuna damuwa kan zirga-zirgar sojojin Rasha a 'yan kwanakin nan akan iyakar Ukraine, wanda wasu ke ganin wani yunkuri ne na tsoratar da Kiev. Kafin baballe ya kawo mana sauran labaran duniya. A Najeriya kungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aikin sai ba wata gani saboda ba ta samawa bangaren shari'a cin gashin kai. Amma ƙwararru na gadin sun yi hanzarin ɗaukan wannan matakin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na da cikakken bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Kungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aiki ne a daidai lokacin cikar wa'adin kwanaki 21 da suka bayar. Kwatsam sai aka wayi gari da samun kofofin kotuna a rufe bayan dawowa aiki daga hutun ista da gwamnati ta bayar. Ma'aikatan sun nuna matukar damuwa da watsi da doka ta goma da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a bara wacce ta ba kananan hukumomi da bangaren shari'a damar cin gashin kai. To sai dai tsohon dan majalisar wakilai wanda da shi ne aka yi gwagwarmayar ganin an ba waɗannan bangarorin gwamnatin damar cin gashin kai aminu shehu shagari yana ganin ma'aikatan sun yi gaggawa tare da gajiyan hakuri yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada cewa in kana neman wani ka in ba a baka ba kana da dama ka nemi hakkinka amma ni a gani na yajin aikin da johnson suke yi sun yi gaugawa saboda shi shugaban kasa ya rattafa wa doka hannu shi executive order 10 ko da yake shi ma ya yi gaugawa fito da wannan executive order order 10 din ita executive order 10 tana cewa duk jihar da bata bayar da kuɗin da ya dace a baiwa bangaren shari'a ba da bangaren majalisa na jihohi to a cire tun daga source tun daga nan federal to wanda yake kafin a lurar da su jihohin su kuma su fahimta sannan kuma a yi tsari na yadda za a yi abin nan cikin limana yadda ba a wahala ba a nan ɗaya cikin jami'an kungiyar benga eludire ya ce kashi na ɗari da ƙaramin kashi na uku na kundin tsarin mulkin kasa ya ce a rika ba bangaren shari'a kudaden ta kai tsaye. With the provision of the law, the section 121 subsection 3 of 1999 constitution has amended that all amounts standing to the credit of judiciary should be paid directly to the head of court. Benga ya ce wannan yajin aiki da suka shiga sun shiga kenan kuma ba su ba kowane dan kungiyar izinin ya sasanta da gwamnonin jihohinsu ba. To sai dai ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar yana ganin shiga wannan yajin aiki da ma'aikatan kotunan shari'a suka yi ya zo a kan gaba. Dan su waɗannan suna da hurumi kwarai da gaske na za su iya nuna bacin ransu ko kuma su nuna rashin jin daɗin su yanda abubuwa ke tafiya kamar yanda tsarin mulkin kanshi na yi bayani ya yi tanadi a sashe na 38 39 na tsarin mulkin Najeriya kuma wajibi ne a saurare su daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya abin da ke faruwa shine an jima ana ta yin gyare-gyare a bangaren shari'a gyare-gyaren amma sai ka ga ya tsaya ne akan gyare-gyare da ya shafi jami'an kotu ma'ana alƙalai su zaka ga ana ƙara ma albashi amma sauran ma'aikata ko kuma kayan aiki da ya shafi inganta aiki na bangaren alkalanci to zaka ga har yanzu ba mu samu mun kai ga cin gashi akan nan ba wannan yajin aikin ya kara wa 'yan najeriya shiga halin matsi tun bayan fara yajin aikin kungiyoyin likitoci ta kasa da suka fara kwanaki biyu bayan tafiyar shugaba muhammadu buhari zuwa ingila domin ya duba lafiyarsa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da ci gaban labaran duniya. A jiya talata asusun bada lamuni na duniya a IMF ya ce tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus. Hukumar ta IMF ta ce ana sa ran tattalin arzikin na duniya zai bunƙasa da kashi shida cikin ɗari a wannan shekara kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi hudu da ɗigo hudu cikin ɗari a dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya ƙaru cikin hanzari daga faɗuwar da ya da kashi uku da ɗigo uku cikin ɗari a shekarar da ta gabata a watanni mafiya muni na annobar da ta yaɗa a faɗin duniya bayan da ta samo asali daga ƙasar china karshen dubu biyu da sha tara. bar masaniyar tattalin arziki ta imf jita gopinata ta faɗa a washington cewa cigaban tattalin arzikin da aka gani ya nuna ƙarin tallafin kuɗi da aka bayar a amurka ƙoƙarin yin allurar rigakafin da ake yi zai haifar da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arzikin nan da tsakiyar wannan shekarar da kuma ci gaba da juriya na ayyukan tattalin arziki ga annobar a ɓangarori da dama na duniya a makon da ya gabata amurka ta ba da rahoton cewa an samu ƙarin ayyuka shida a watan maris mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'adda ta is sun sace akalla mutane 19 da aksarinsu fararen hula ne a kusa da wani gari da ke tsakiyar siriya kamar yadda kafofin yada labaran kasar da kungiyar saka ido suka ce an sace mutanen ajiya talata bayan da wasu gungun mayakan is suka kai wani hari na bazata kan sojojin gwamnatin siriya a kusa da garin alsana da tsakiyar lardin hama na siriya kamar yadda kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya da ke birtaniya ta rawaito akalla fararen hula sha ɗaya na daga cikin waɗanda mayakan is suke garkuwa da su a cewar kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya sauran takwas ɗin rahotanni na cewa sojojin gwamnatin siriya ne harin ya kuma yi sanadin mutuwar farin hula ɗaya tare da raunata wasu da dama kamar yadda kamfanin dillancin yada labarai na sana'a ya rawaito Iran da kasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun gudanar da tattaunawar da suka bayyana a matsayin mai ma'ana a jiya talata. Kana suka amince da kafa kwamitocin aiki don tattaunawa kan takunkumin da Washington za ta iya cirewa da takaita ayyukan nukiliya da Tehran za ta iya yi yayin da suke kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Masu shiga tsakani na Turai sun fara kulla alaka tsakanin jami'an Iran da na Amurka a Biyana. yayin da suke kokarin dawo da kasashen biyu don yin aiki da yarjejeniyar wacce aka ɗage mata takunkumin da aka kakaba wa iran din saboda hana ta aiwatar da shirinta na nukiliya tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniya a takwas wanda hakan ya sanya iran ta haura adadin da aka takaita mata na shirinta na nukiliya da zai sa yi mata matukar wahala ta samar da bom na nukiliya abinda ta musanta Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani tsohon jami'in ɗan sanda a New York kuma masanin harkar tsaro Ibrahim Garba ya yi kira ga sabon sufeto janar da 'yan sandan najeriya usman alkali baba da ya tashi haikan domin yi wa aikin 'yan sanda gyaran huska a cikin ƙasar sai dai malam ibrahim garba ya ce ko shakka babu akwai babban kalubale a gaban sabon igp wannan sabon ig ɗin sai ya yi watan yunkuri mai karfi sosai ya ya nemo hanyoyi da zai bi domin a dinke bakin zaren abin da yake faruwa a najeriya daga yanayi na tsaron da kansa na cikin gida da kuma na tsaro na waje da kuma hayaniyar tashin tashina da tashin hankali da ake ciki irin na su boko haram irin na su kidnappers irin na su 'yan banditry da kuma makamantansu masu zanga-zanga na gaira ba dalili da kala-kala da harba-harba da kashe-kashe da ake yi wanda ba shi ma da ma usuli baka san da ya fito ba. idan ka duba yanayin najeriya yanzu za ga kaman wani abu ne mai kama da baraka da yake ƙoƙarin shigowa a cikin hankulan mutane na farko harka na kabilanci na ɓangaranci a siyasance ko ba a siyasance ba kalubale da kuma nasu maganan addini kamar yadda ka gani ana kashe-kashe kawai wasu su ce ba a musu adalci a ƙasa wasu su ce su saboda ba sa gwamnati wasu su ce su abin ga abin da suke so suna so a biya musu bukatunsu to kuma kaga daga lokacin da mutane suka fara irin wannan yunkurin babu wayan da aka fi sawa hankali za su yi rawan gani domin shawo kan wannan tarzomar ta hanyar mafi dacewa a bisa tsari da kundin mulki na ƙasa kamar da ya wuce eh, 'yan sanda. To a matsayinka na wanda ya taba wannan aikin 'yan sanda, menene babban shawarar da za ka yi ma ainihin wannan sabon shugaban 'yan sandan Najeriya? Eto, eh a kaga a shawarce dole sai an yi garan bawul wa tsari wanda za a tafiyar da aikin nan yadda ya kamata a bisa turba na tsantsar wata na ce zamani da kuma yadda fuskar ikirarin dimokuraɗiyya take a wajen tafiyar da hukunci. Tunda da an ce ma mutum yana harkar ɗan sanda to kamar wanda yake aiki a kotu ne ya kamata ya san shari'a mafi dacewa saboda mutane suna yin abubuwan da suka ga dama suna sha ba tare da sun samu hukunci mafi dacewa ba to dole ne sai an yi wa tsarin aikin polis a najeriya garin bawul yadda ya kamata tun da polis ba zai zamanto ya wanzu ba ko ya kasance ba tare da al'umma ba kuma al'umma ba zai yi a su yi zaman kara zuba ba To bar mu duba akwai wata muhawara da aka daɗe ana tafkawa a Najeriya shine a kafa 'yan sanda na jihohi wanda za su iya taimaka ma tsaron jihohi da ma ƙananan hukumomi. Kana ganin wani abu ne da ya kamata wannan shugaban 'yan sanda ya bashi muhimmanci ko kuma ya sake yin nazari a kai ko za a bullo da wata mafita akan wannan batun. Shugaban 'yan sanda zai iya yin babban kuka da korafi ya je inda ya kamata gaban dattijai na ƙasa masu gyara tsari na kundin mulki na ƙasa da abubuwa da yawa da suka shafi ƙasa to idan ya iya ya kai musu watan kuka mai ma'ana to ina gani ni ma a nawa ra'ayin najeriya ba za ta samu tsari shimfiɗaɗɗe wanda zai iya ko za a iya amfani da shi wajen shawo watan matsalolin harkar aikin ɗan sanda a Najeriya ba face in har in an yi amfani da wannan tsarin jaha-jaha hatta ma mu a nan in ka kula ba jaha-jaha ba ne local government local government local government din misali New York City Police Department local government ce tana da police commissioner dinta tana da commissioner na agriculture dinta tana da commissioner na kaza da kaza da kaza da kaza to haka tsari yake to nima saboda yadda wannan tsarin yake taimakawa wajen shawo matsaloli wanda ma duk da haka ma ya ake kare to ina gani idan mun yi amfani da irin wannan tun da mutane sun dade suna yin wannan harkar kuma akwai wasu abubuwa mun yi koyi da su ba gazawa ba ne. Malam Ibrahim Garba kenan tsohon jami'in ɗan sanda a New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. A makon da ya gabata mun ɗauko zancen wata ɓaraka da ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger. wadda ta yi sanadiyar wani rukuni na shugabannin jam'iyyar dakatar da tsohon gwamna mu'azu babangida aliyu maudu'inmu na yau kenan Jama'a Assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta jima tana fuskantar wani rikici na cikin gida wanda ya sanadiyar rarrabuwar kawunan shugabanni da sauran 'ya'yan jam'iyyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. wannan baraka ta samo asali ne tsakanin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar barista tanko beji mai ƙudurin yin tazarce bayan ƙarewar wa'adin mulkinsa da kuma tsohon gwamnan jihar mu'azu babangida aliyu da ke kokarin ganin injiniya muktar ya ɗare kan kujerar shugabancin jam'iyyar wannan lamari ya sa jam'iyyar ta daɗe ba ta da tabbataccen shugaba a jihar wanda kuma ya haifar da naɗa shugabannin riƙon kwarya a lokuta daban-daban waɗanda duk suka kasa shawo kan rikicin jam'iyyar daga bisani wasu shugabannin jam'iyyar a matakin gundumomi da ƙananan hukumomi sun gudanar da wani taro inda suka ɗora alhakin matsalar jam'iyyar kan tsohon gwamna babangida aliyu kana kuma a wajen taron suka yi matsaya tare da ɗaukar matakin dakatar da shi daga jam'iyyar sunana mustapha dan sanda ne ciyaman na sabon gari ward sannani ne chairman na ciyamomi na ga local government niger state mina na pdp eh gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata goma sha biyar nan an zauna stakeholders na niger state gaba ɗaya zone a zone b zone c an yadda da maganan ta zarce da maganan zunin ba mu da maganan zaɓe a congress namu kowa ya yarda da wannan daga baya aka je covid-19 issue na covid-19 hutun covid-19 sai muka ji wani dan takara ya je ya so fom na ciyaman wannan ya so fom na kaza wannan ya so fom na kaza ana ta samun matsaloli a jami'a jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu APC take ciki jama'a na ta mararin wannan fatin ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo amma matsalolin da ke faruwa sai muka ga gashi an ce ana son a bada kiyatika don a yi zaɓe an kawo mana ciza ya yi watanni kaza barkatai an kasa yin zaɓe an kawo mana wani ɗan kano dabawa ya zo ya zauna ba mu fahimci komi ba kullum sai ana ta maganar za a yi zaɓe za a yi zaɓe sai a ce chief saban ya ce bai yadda a yi zaɓe ba kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba babu wanda ya rena chief saban a naija in kaga an rena shi shi ya ja ma kan shi reni shine reni rashin tsaye da magana a matsayin ka shugaba kowa na ma biyayya ka yi gwamna shekara takwas to yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ce mu ba za mu yarda da wannan ba gara mu bashi suspension a fati ya tafi ya bar mana fatin tunda dama haka ya zo a sunana da zaka luka pdp chairman mina southward shi eh, talba shi yake dawo da hannu agogo baya amma kuma jami'an pdp masoyin pdp ba za mu ci gaba da ba za mu ci gaba da dokan wannan ba gara shi wuce inda muka sani ne shi siyasa is just game, a game of number and turawa kuma sun ce a leader that refuse to take his responsibility he have automatically turned to liability bangan dalilin zai sa a sa ranar congress kai a matsayin babba babba an san babba have to be neutral shi ya riga ya doka sakin shi muna da tabbaci saboda shi ya fi da dan takara na bayan shi injiniya muktar saboda shi shine first person da ya indozin barista tonko beji mini ba wani da zai fito kuma lokacin ayi da kowai tafi To amma kuma wasu shugabannin da ke goyon bayan tsohon gwamnan sun ce san ba za ta safi ba wai bindiga ruwa. sunana jamilu sa'idu chairman na cancaga local government people democratic party pdp to ai wannan magana ma ni na ɗauke ta kamar mafarki ne domin babban abin mamaki mutane da suke bani shine kamar ba san ma procedure na ɗaukan mataki ba domin fatin mu fati ne wanda take da tsari wanda take operating da constitution duk mutumin da ka ja ka ce za a yi suspending nashi a fati to za a je ward din shi ne daga ward din shi za a cire shi sannan a kama na local government mu tabbatar sannan mu tura mu state sannan in za su kai national ne na national akai in kuma wanda zai tsaya state ne a tsaya to wannan kun tashi ku je yan tsararu wanda ma jiya mun yi mitin na state kwalla eh, din muje sun je sun ga shi political leader na state din dr ma'azu gida aliyu a gidansu waɗannan ma ni ban ma san ko ma su waye bane rubutun ma gashi nan to ciyamomi takwas da suka je wani ward suka fito ward din su yake me yayi wannan ba maganar majority bane ka taba zuwa ka je kai abu babu ga gamman baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi baka ce kai kana so kai succeeding saboda biyan bukatan kanka so mutane ne sun bi son rai kuma za su ga abin da rai bai so in Allah ya amma mutum ya sani duk abin da ya shufa zai girba abin shi ai mu talba shugaba ne duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba ko mu san ba zai ce ba don mu mun yi shi kowa muna kuma fatan in Allah da wannan abin daga nan zuwa wasu yan satuttuka kaɗan komai zai yi karfi kuma fatan za ta yi karfin da bata ma taɓa yi ba ba the grace of domin talba shugaba ne insha Allah. To sai dai kuma tuni da shugabancin jam'iyyar na ƙasa ya fitar da sanarwa inda ya yi watsi da matakin korar tsohon gwamnan tare da shan alwashin ɗinke barakar da ta kunno kai tun bayan rasuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure. To shin anya wannan madakalar ba za ta haifar da cikas ga fafutukar da jam'iyyar ke yi na ganin ta karbe mulkin jihar a babban zaɓe mai zuwa ba? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa ya yi wa Alhaji Sani farin doki. wani jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar ta niger insha Allah a PDP ta riga ta saba da irin wa'annan rikice-rikice na cikin gida domin rikice-rikice na cikin gida kuma dama shi ta jam'iyya shugabanci na jam'iyya ayyukan zo da irin wa'annan rikice-rikicen Mm. amma na san daga baya bayan an riga an gama komai kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba na amsa ma alhaji sani shi tsohon gwamna dr mazu babangida aliyu kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku dan da abin nan rigingimun nan sun yawa ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha akwai kuma na sauran kananan hukumomi duka kusan ko ina ana fama da wannan matsala ai maganar ishu na kananan hukumomi an riga an wuce wajen wannan kuma magana da ake yi na maganar ciyama na fati kwamiti guda nawa a kasa an zauna kuma an daidaita an rubuta cewa kowa ya da duk resolution da kwamiti suka riga suka bayar kafin a zauna zama kwamiti na sarakin nan duk resolution da aka yi kowa ya amince da resolution da aka yi amma yanzu ku su waɗanda da suka ɗauki wannan mataki kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku su fahimce ku ku fahimci juna at the end of everything duk abin da aka kawo a matsayi an ce Beijing ya haƙura shi ma injina mu kare haƙura a kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya hmm. a to duk wanda kuma ya ce shi ba zai haƙuri ba domin ci gaban jam'iyya za su yana da wani manufa na daban a kan shi wancan ya ce shi zai haƙura wayannan sun ce su ba za su haƙura ba to ya za a ce mutum ya haƙuri a kawo wani don a ci gaba fatin ta ci gaba ya ce shi ba zai haƙura sai dai shi karan kai wannan ba wannan ai ba siyasa bane fata na shine shi barista sanko beji da injiniya mukta su yi haƙuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa yadda Fatima za ta yi nasara a zaben 2023. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Shekara ɗaya kenan da barkewa Corona Virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita koronan ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Tuma Dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin. Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani, wanda ya ce nan da sha tara ga watan Mayu duk wani mai shekaru sha takwas ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin. Majalisar zartarwa ƙasar Sudan ta amince da wani kudiri jiya talata. wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diflomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da kasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayan nan da kasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Maroko wajen soke dokar da ta hana kasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada kudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta. amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran kyiv na neman a hanzarta ba ta damar memba a kungiyar tsaro ta nato sakatariyar yada labarai ta fadar white house jan saki ta shaida wa manema labarai cewa mun daɗe muna tattauna kan wannan buri tare da ukraine lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin ukraine don ta shiga kawancen sojoji na kasashen yammacin duniya a jiya talata asusun bada lamuni na duniya imf ya ce tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus hukumar ta imf ta ce ana tattalin arzikin na duniya zai bunkasa da kashi shida cikin dari a wannan shekara kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi hudu cikin dari a biyu. ta ban sauraro nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum